A yayin bikin tunawa da ranar mutanen da suka ɓace ta duniya, shugaban kungiyar ta Red Cross a Najeriya Yan Bozon ya bayyana cewa adadin mutanen da suka ɓace a ƙasar na daɗa ƙaruwa, lamarin da ke buƙatar agajin gaggawa daga ɓangaren gwamnati. Nigeria, unfortunately, Ya ce, a Najeriya kaɗai an samu adadi mafi yawa na mutanen da suka ɓace waɗanda ƙungiyar mu ta Red Cross ta tattaro daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka tun tashin hankalin da aka fuskanta a shekarar 2009 sama da mutane biyar ne rahotanni suka yi nuni da cewa sun ɓata. Kazalika rahotannin sun yi nuni da cewa an samu ƙarin adadi na mutane kusan 2,000 da suka ɓata sakamakon rikice-rikice da aka fuskanta bayan watan Janairu na shekarar 2020. 2021 kuma ana ci gaba da samun ƙari na adadin mutanen da ke bata. Shugaban ya kuma kara da cewa adadin da aka tattaro bai kai yawan mutanen da suka bace ba a kasar lamarin da ke nuna da cewa akwai aiki nan gaba kan yawan mutanen da ke ci gaba da bata musamman yara ƙanana. Ya ce ina son in ja hankali kan cewa wannan adadin da aka samu ya matukar nuna musamman irin raunin da yara ke da shi wajen bata kan manya a Najeriya da kawo yanzu ke ci gaba da fama da tashe-tashen hankula. Hukumar kula da ayyukan jin kai na jama'a a Najeriya ta bayyana cewa ba shakka adadin mutanen da suka bata ya zarce yadda rahoton kungiyar Red Cross ya bayyana, kamar yadda babban sakataren hukumar Dr. Sani Gwarzo ya shaida. Abin da yake kasa ya yi ninkin ba ninkin na wannan adadi da aka gani. Wannan adadin wanda suka kawo rahoto ne, ka tabbatar da cewa akwai mutanen da dan wasu ya wuta ba su masa inda suka yi rahoto ba. Saboda haka za mu bi diddigi in Allah da kafin karshen shekarar nan ne muku kalubale jarida ku taya mu faɗakar da jama'a duk wanda ya ji ko ya gani ko kuma zai same shi Allah ya kiyaye aka samu wanda ya bata a dangin su to a zo a kawo bayani yadda za mu ci gaba da bin diddigi har sai an gano mutum nan da ransa Allah da in kuma ya mutu a ɗauko gawarsa a nuna wa mutane in ma ba a ga gawar ba a gaya musu yan uwansu su kwanta domin hankalinsu ya nutsu cewa ga ga dai abin da ya samu nan uwansu. Kazalika ya yi ƙari da cewa tuni ministan kula da hayyukan jin kan al'umma ta ƙasar ta ba da umarnin ƙirƙiro da wani ofis ofishi da zai na kula da dukkanin lamuran da suka shafi mutanen da suka bata kasar. Minista ta Hajiya Sadiya Umar Faruk ta ba da ta cewa a kirkiri sabon ofishi a ƙarƙashin ma'aikatanmu wanda dimin da'imin awa 24 aikin wannan ma'aikacin ne kula da yanayin yaƙi da wato hakkin da kuma nemo waɗannan mutanen da suka bata sannan za mu fito da jadwali wato work plan na aiki wanda za a yi eh, za a ci gaba da wannan fafutuka ta nemo waɗanda suka bata ko kuma kare hakkin su to idan aka yi haka shine za a ringa zuwa duk shekara a ce ga inda ake da ga kuma matsayin da aka cimma yanzu ga kuma abin da za mu ƙara ginawa a kai a halin yanzu Najeriya ke kan gaba a jerin kasashen Afirka da adadi mafi yawa na mutanen da suka ɓace mafi yawan lokuta dai iyalan waɗanda suka ɓata kan kasa kasance cikin kunci da tashin hankali sakamakon rashin sanin tabbas na halin da 'yan uwansu ke ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.